بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين بجلاء الصدور منا شاهل إشيرين دقيق فصلون وعلم وتوسني أن الله خلق أقواما للي الله يا هل توسو متاني wajen alahum ya sanya su umarakan nari makamashin wuta ashkiya marasa arziki bu'ada manisanta ga rahama Allah sawa'un alaihim daidai na akan waɗannan mutane tun da nan duniya a an zartahum kaya musu gargadi am lam ko baka musu gargadi ba la yu'minuna ba su imani Allah ya riga ya halitta su ga ya ajabayi ne don haka da gargadi da rashin gargadi gare su sai yani Allah ta kiyashe mu daga ma haka wa khalaqa aqwama Allah ya halitta su mutane waja alahum yasin yasu umrata jannatin waɗanda an masu rayuwa cikin gidan aljanna a da masu arziki wa man yurid bihi khairan duk wanda Allah ya ne alkhairi da shi ya sharah sadarahu lil islami yana yalwata kirjinsa don karɓar musulunci wal muwaffaqu wanda an kawa katari maninta baha wanda ya falka an sinnatil gafalata gabanin gangidin baccin rabkana ya kama dokoki an maula daga ubangijinsa wartaka ila fada'i taubati ya hau zuwa ga wawan daji ma'ana mai laucin dagawar ubangiji wa za a hasala lahu muqamu taubati idan muqamin tuba ya sadu gare shi to da izin yartaki ila ina inabati duk wanda a haka lokacin da muqamin tuba ya samu ga mutum ya bar komai kuma ma Allah to nan sannan na zai hawa zuwa ga mukami na ina ba komawa ga Allah duka duka ni ashi wa hiyal intiha shine ana al manahi gaban duk abubuwan da Allah ya hana wal wuqufu da ma ma'al awamiri tare da umurnin ubangiji ma'ar ragaba tare da kwadayi fi zikirin a cikin zikirin Allah zahiran wa badina ga hili da boye wai za a hasala lahu maqamul ta idan wannan muƙami na inaba ya tsaye ga mutum yarka sai shi hau ila maqamil wara'i zuwa ga matsayin tsantseni allazi huwa tarku shubhat wanda yake barin shubhohi duk abin da yake yana da rikici ko abin da adda motsi mutum ya bashi wannan idan mutum ya bashi ake ce mawari wanda yake abin da ya kaci ba ko miya kaci ba in an kawo mai sai ya kuɗa. ya ga abinci ya ga abin da aka ɗai biya a yasuwa wannan shi ne wari Wani za a hasala lahu muƙamar wari idan ba gidan tsintsi ne tsaya ga ɗan adam yarka sai kuma shi taka ila muƙamil muhasabatin nafsu zuwa ga mukamin warai lissafi da ma na ƙasa ga abin da ya tawaya wa za da ya ƙarfi shu'una a cikin sha'anuka sai mutum na da wara'i yana iya ba abin da yake gani yana da bai to sannan zai zauna shuwa kai ne lissafi ni ya kamata in shigar cikin dukiyata ni ya kamata ka in shigar ni ya kamata in ci ni ya kamata ka in ci ni ya kamata in shiga ni ya kamata ka in shiga to da wannan mukami mutun kawa wa idza hasala lahu hadha al-muqam idan wannan matsaya ta sadu ga dan adam tara kasai ya tattaka ila maqamil iradati zuwa ga muqami na irada ya barka ne bai da abin da ya sa kai ne gare sai abin da Allah nawa ya saki jiki duka ya bar al'amari ga Allah muqamil irada zo sai an taka mataki uku kame akai gare allazi huwa dawamu zikiri mutum ya dawamar da tuno tuna abin nan tuna tuna subhanallah tunanin ubangiji ki sirri wal jahari a cikin bayyana da boye muna tare da kuwa wa ma hasala lahu al muqam duk wanda wannan matsaya ta sadu gare shi labudda lahu ba makawa gare an yartake shi taka ila maqamiz zuhud zuwa ga mukami na zuhudi mukami na zuhudi yana gaban mukamil warai domin ko misalin da malamai suka yi mai zuhudi abinda ahalan ma bari da shigai abinda ahalan sai zai ya mai nauyi yanzu mai zuhudi ana iya zuwa a samu mai abu na halal ko ya samu abu na halal misali a ce ya samu dubu ɗari na halal sai ya ije dubu tamanin ce ishirin sun yi ni ya kaso ya kashe su yau gobe ko da ya kashe mai da ko ɗari su ne eh eh wani kowa ka so ya ɗauka amma ah, shi mai zuhudi ba magana hada ma kai mai ba shi ai wanda adda waraki ya bai hada ma shi mai zuhudi nashi shi ka bari to kuma in yabban nashi kai in kana da naka ko bai kallon ka da cewa don mini ni nisanci wani abu wani bai nisanci shi ba babu wani idan mutum na da zuhudi ya bar abu kuma ya kallon wani jiwa ne yana kaza yana kaza to na shiryata akwai hadari ga duniya ga wallahi to kaji ashin mi azhudi allazi wa tarkul halal wal haram shine barin halal da haram min ad-dunya wa ma hasala lahu maqamu zuhudi duk wanda muqamin zuhudi ya saru gare abadan la haragabatan fihi wa hubban zai bauta ma Allah don kwadayi cikin bautar da kuma su ga Allah wa fil hadisi cikin hadisin manzon Allah izhad fi dunya yuhibbuka Allah kai zuhudi cikin duniya Allah ya soka muna tare da kuwa wa man hasal ala wanda ya sadu bisa wannan mukamin, iktafa billahi ya isra ubangiji wa sabara ya haƙuri ala da'ati akan Allah wa wasiqa ya amintu billahi da Allah Wata tawakkala ya dogara alaihi gare shi wa fawaba ilaihi al'amru wa sallama duk al'amari ya dauko ya jingina ga ubangiji kuma ya bija wa man hafaza ala hadhihi maratib duk wanda ya tsira ga wadanga darajoji da muka ambato hasala ala muraqabati ya sa duk ga muraqaba abin da ake cewa muraqaba kamar hukuncin ubangiji wanda ya tsira ya sa rubar shi wa taqamal lahu taqwa kuma magana cewa mai tsoron Allah a shi taqwa ta tsoro gare wada kala fi zuratul muhsinina yayi abin da afarilla yayi abin da aka so ina abin nan har ya koma cikin muhsinina haqqan ala al muhsinina haqqan ala al muttaqina ashe al muhsinu a kware ku ai al muhsina afdalu min al muttaqi sai a takawa ta samu sanan isani kaza kuwa fasulun kama da aini alkhairin sa kamin